zamanin jahiliya na umar ko yawo yake da bulala idan ya ga mutane suna azumin tsofaffi ya ta tsula musu a hannu har sai sun je sun ɗauki abinci sun karya ka karanta littafin Asaiful saiful Nisa niza na malam abdulmu'min al saboda haka ku kiyaye jama'a ba a yin azumin tsofaffi